kawai malaci in ba zai iya mun aikin nan ba ba sai gaya mu ya kawai ne mun kama kama yana to su maganganu Allah maganin ki kenan yanzu da ki duba ki ga irin kokarin da malam Barau yake yi miki amma da kika tashi da ika akan ce dan adam ne ya gane hali sai kika zagi kika yi tafiya ki ai gashi nan Allah ya kara gashi ko na yi ci ranar kura ah, kuma dai to yanzu me abin yi abin yi da yanzu ta sai ki kawo dubu ishirin saboda a sake sabon aiki don wancan da miki ya riga ya lalace to arewa an samu kuskure kin ga ba dan kuskuren da aka samu ba wallahi da yanzu kika nan da tsohon ciki turtsi ina ne yake ina doka da ki amma da kike mai buwan shiriri ta ce kin gani to an shi ke nan bari in je in kawo miki rubuci a to ga da ta hanzarta na kawo miki sai ki je ki kallo mani biyu kwanan nan na ga kin lalaci ruwan zai mu ci hawa kai ka cika sauri wanda abin da ma in ka je jira za ka ce kai an lokacin sa alhaji na kana aiki ne ko bai kamata in je yana ta nima na kuma bai gani ba kin gani? Kuma

bayan shan biyu rana sannan ka je gida wajen hajiya ka ce ta duba durowa ta da kuma certificate na wani kamfani ka kawo maka sai dai labai ina son kamar yi asibiti to shi kenan in ka kai ta dai sai ka so sabon ka kawo ana ce ta farin ciki a gare ka tana taya ka farin ciki ba ta ka fata samu kamar da ba a ji ƙara sa wata biyu ba Allahu Allah mun gobe ma ni ma muna ta ka murna ba sai ya labarin a ta gari Assalamu alaikum assalamu alaikum ayyuba na fajiya ya mata ya ana ta fara ne muka samu wallahi daga asibiti ne gaban da abin um, ayyuba daga asibiti sai ai dariya ba da lafiya amma ni bai kuma ga awa ta ce tana ci yawa <laughs> alhaji ne turo na karbo takardun incorporation a suna cikin wani fada na cikin drawers a cikin samu Ta yau ba. Eh, ban ba. ya kika wani su? A'a lafiya ƙalau. tana gaishe ka da kyau da kyau da kyau da ita da mijinta ayuba sun ce a gaishe ka da kyau da kyau Allah baka gani ba ne da na ji daɗin zuwan nan ma ai baka sani ba wani albishir to albishirinka eh, eh, kina bi to ina bi eh. to shi kenan to ka kusa ka samu aboki ko kuma uwar gida kai kai kai to madalla lalle kin ta albishar eh? alhamdulillah to Allah sauke ta lafiya ai wallahi gwanin dadi abin alhamdulillah to sai ba kishi ne kuma ya abin da ai to to shi nan ba na dai kishin ba ai ai baka sani ba malam eh. ni ba abin da ma yake burge ni mm-hmm. a zaman nan na munubiya da mijinta da suke zaune lafiya ba wani tashin hankali ba wani kawo kara ka duba ga tun da aka yi auren nan to ana zaune lafiya harkar nan ta yanzu wallahi sai dai na daren kawai kuma abin da ake kira cewon duk abin da ke da alheri bai cika karewa gaba daya ba to kawai sai ai godiya amma ko iyaye mata ko ya kamata kuma ku taimaka wa ƴaƴanku wajen zaman lafiya tare da mazazansu. su haka ne kuma a bi da addu'a na ana yi kuma ai abin ya ɗauko suna eh. tunda tunda muke zaune da kai taɓa mun taɓa faɗa ne oh, ta yin suna rashin faɗa ya kan faro shi ma ga mai gida da inda an ce za a samu wata za ku zauna da wata aikin gida sai a ban ah, kamar da ni ka dauka dai kana sha'awar yin wata ne a wannan yi tun da ban aiki na koma wannan ya da shi kai ah, ke da Allah zai ba da zaman lafiya amu amu kamar da Allah ya samu ɗibo min shayi so aran bayye so aran bayye soso dan aran bayye so aran bayye madaran lemo ba wanda bai bege ba shi ne rashi babba na yi ƙauna na more na sha madaran lemo lahiri kina kunya zan bar ki kina jiya zan tsiyaye kaunar ki in sha in ji sanyin raina wanda bai ga tangarda kaunar sa ba karbabba har mutum zuwa dabba kibiya su kan harba zahiri ba an shaida bege nake bana barna Yeah. kun kai wanda shashen ku yanzu ina ta koya ma a baka ka ji kai a cikin mutane don shiriri ta irin taka ko ta da kama za ka ba mutane abu haba hajiya abin arziki ba ya abin sharri ne kadai ake boyewa to to to to a to da ya shi daga kawai na karbi mutu to ya za a yi da wannan kuma zakawa za a yi sai sakai kuka bakwai hmm. gabas bakwai yamma bakwai kudu bakwai arewa bakwai sha da wanka za a yi ka fito zai after Allah da za a dace kadai menene abin yi kuma kafin alkalami kadai za ki tsara ka yi malam da rashin kai akan bar a ta ko da yanzu malam ba boyayye ba ne malam da gabas kullum sunan kwana lafiya da ku cikon kuɗin malami da abu gido ne dubu ishirin ne ke mafi dubu ishirin ma da to za ki ta ko abu da ba a san mutum ya rinka kare da abu hmm? an ce za a yi abu ba shi zuciya ɗaya sai a dama sai na koma da yanzu na kai mishi inda wani labarin kuma ta ji to shi ke to na gode ka ai mun godiya <laughs> na tafi yau ki sun mu daga cikin wani shi ka ki ta sai ina jin ka ayyuka mansur ne ma fa cuwa a harkar nan ka sa mun dama dariya idan za lokacin da asiri ya tono idan nan ya zuru zuru ba shi mana yana nan yana fama da ina mamaki in Allah ya baka wani dan matsayi ko kuma kafuka a ka tsara amma wa alaikum salam sai kuma wani bai amfani wallahi kuma da sai ka ya abin sai

Na kuma yanzu ki murna ne. Sanyi ne murna ko? Sai na faɗa? Ɗan zagaya mu. Kai Ayuba. Wala ta fiye ɗoki. Akwai mutane ka tana gaya mu? To wannan maganar ai abin a bayyana ne. Abin farin ciki. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. ni dai ba abin da zan ce sai dai mu roƙi Ubangiji Allah ya albarkaci abin da zai haifa. Abu da ake ce ba.

ɓacin rai da yawan tunani ba shi ne ala ba a gare mu kuma ba zai kai mu gaci ba saboda komai na Allah ne Allah ya san halin da muke ciki kuma shi ya samu a cikinsa Allah maƙaddari shi ya ƙaddara mana wannan hali da muke ciki saboda haka kawai abinda ya dace mu ci gaba da addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi na biya mana bukatun ki gane ko ki dai ma bata ki fawwala komai ga Allah na fata kin fahimta wannan tunanin shi kansa illa ne a gare ki ba ki sani ba kin ji ko in Allah ya kaddara za mu haihu to ba kuma kawa sai mun samu mai gadon haka kuma in ya kaddara ba za mu haihu ba duk duniyan nan za su taru ba mu iya ba mu haihu nan saboda haka sai dai mu ci gaba da addu'a mu fawwala wa Allah ci gaba da addu'a Allah biya mana bukatun mana alkhairi kin gane Allah ya ba mu sa'a Continúa. daurewa za ki ci abinci ko shi ma kake mai da lai daurewa za ki ci abinci bayan yaushe zai dawo wanda abin yaushe na san lokacin da zai dawo mutum mai harkoki na jama'a na mutane ikon allah allah sai ya ba wasu tarin dukiya mai yawa bai ba su yaya ba wasu kuma sai a ba su yaya masu tarin yawa ko ɗaro ko ka mutu addu'a ma yi maka kin zo ne ki ga magana ko kin zo ne ki ga dan uwanki magana amma dai kin san ƴaƴa in ana siyarwa miliyan nawa muli in ana cewa miliyan ɗari ya ci a ce mun siya in siya ake yi ka sa eh kwarai amma dai ba arzikin daga ɗoshe ba ni ce mai arzikin daga ɗoshe. ni ce mai arzikin daga sama da ha <laughs> ha gaya miki magana ba shi ka nace miki mu ƙara zaki dantse mu je gurin malam ba kiyar nake kiyar nake da roƙon Allah kin fi so kullum su zo su gaya miki magana ki zauna kina kuka ba za ki tashi ba mu tafi ko zauna ciwon zuciya ya kama ki wanda dangin alhaji kowa ya tashi cin mutunci ta yanzu izu argin ta aika mun magana da wuce ba ma ki rinka kuka tunda kokan shi ne abin yi su zo gaya miki magana kullum ina gaya miki mu daɗa a akan wannan mun ba mu abu roƙa Allah ya Allah yake roƙa da baya mun ba ta mu dage mu ci gaba da roƙa saboda haka in za ki dage mu tafi gurin malamin nan mu za ki dage in ba za ki dage ba kuma ki zauna kullum ki ta aiki kuka ba abin da ya shafi assalamu alaikum inna hajiya hajiya me ne ba ni ayyuba ina cikin bakin cikin rayu na rasa yadda zan yi ga dangin alhaji sun sa ni a gaba hajiya <clears throat> zaki hmm? zaki ayyuba ina so kai min taimako guda ɗaya hajiya wani wani irin taimako ne kuwa ayyuba ina so ka taimaka ka bani ɗan da manubiya za ta haifa ko nawa ne zan baka ban gani ba ayyuba ka taimake ni ka tausaya raina to hajiya amma kowa ya gani an san ba ɗanki ba ne sai ni dai ayuba idan dai kai mu na san duk hanyoyin da zan bi na yi wasu dabaru in dai za ka tausaya mu ayuba to ajiya me zai hana yake dan bayan lokaci in tunani tukunna ayuba ka taimaka mu ka taimaka a rayuwata ina cikin kunci ina cikin halin kunci insha Allah zan taimaka na baki amma ni ba wani abu da ke so ki bani ba tsakani da Allah ne wannan abu na gode ayyuka ina saka da alheri amma da Allah je a yi wannan abin sun ba dakata in ba ka son zaman wannan tare da ni in ina son ɗana ka gane ko ba taɓa ba amma zai ba ta yanzu yanzu na ce tamkar uwa take a gurin zubar hawaye yaya zan na ya ubangiji ya jarraba ni rashin yaya shiru shiru tsawon tantan ban da kwaya ki taimaka ki share min kukan ido na sani ya ki dada kamin abubuwa na sun san rai ya kunta kamin ban san da garin ba yaye min da mm, nina. da kwaɗayin iyayenku daga an ga tajiri ba bin diddigi na halayensa walau yana da mutunci walau yakan yi mutunci yan abin da zai ce gashi a je a san sardinki ko kuma in za a fita a karale shi kin gani kin gani wanda duk aka ce babu haihuwa ranar ba ku ba ku zancen sulhu ni dai ba zan iya ba ki tashi ki bari ni gaishe ta kai ki share ta taimako gare ta aiki ne na bauta ki daure ki shi dan san babu kwana. lamari kibiya ni dai gani na fata kula a ciki ai ganin ido na ke zaki saki samu damai kamar jini na da zan gare ni babu rana na da ta abada ni dai fata na da ramza ya zauna yarda babu rana kai ki ga yin santukan da ba ku da sika sai ki rarrashi da ko ki duk tambaci kai ki ce ki baro ta ki sa ta ce ta yi rauni ke fanni dai wallahi na ya ba da halinta don ku ba da mugun nufi ne ta sai ke na am da zancen ko da za ni kuna. taimakon da na yi niya ban sauya siga zan yi agaji a gare ki banga banga mu in kai ki mota in dawo hankali na. 别，他不理我了。今天我过来，兄弟。妈呀！俺们二哥说了，你不来。妈，是我不要他二哥去，我叫他来就是啊。不来 すごいっすよ。 su da kaga a yi. ɗauke shi aka ce fari to gano na da na na manta to na ɗauki na baya ya ce ba zai kara ta aikin sa wata mota har sai an biya shi na ne ta tafi a to dubu ɗaya da biyar dubu biyu da ɗari biyar

to shi ke bari je sa da su kama ta shi ke nan ya hankali Thank you. 那个，那个，因为，哎，不能不要看啊，而且三变换，那个，哎，不能那个嘛。 mun bayanin abin ya to sai hakuri irin shekarun da Allah ya yi eh, ka dauka sai kwanan Allah ya rafa ya albarkaci mu da wannan yara sai ki yara ko Allah ki kuma sai fatan hakan shi fa alheri kin ji ko ki yara hakuri Allah ya da alheri

dan kalin kalin abin da na ga sai dace kawai ta sake yin aure ba zan iya mana zai kishiya ba ba za ƙara wata kishiya ba to ni dalili abin na mata alƙawari ayuba wannan kan kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala shi halatta yin haka kamar da fara cikin alƙur'ani bismillahir rahmanir rahim wa kifna qadala kullu min nasa'i ma sana'a والثلاثة وربعها فنكتم الله تعالى واحدة أما ما ملكت أيمانكم فأولاد جماعة هيفيو كوكو كوكو هدو in kuma kun san ba za ku yi adalci a tsakanin su ba to ku guda ɗaya ko kuma abin da hannun ku zai iya rika Allah Allahu alazim Allahu akbar kamar ba ka yadda ra'ayi ba ina raba ka da ra'ayin yahudanci karatu zan wuce ya

a Ayuba me kake nufi? Haka za ka zauna? Saboda kar ka bata na rai da za ka yi aure ba? Kuma ni abin da nake gani da kan ba a yi tunanin yi mata kishiya wasu yanzu da larura ta same eh, ka? Eh, ki baki, kan ma ke ka. haihuwan aka haife ta haka nan za ku zauna da ita ai ma ina son ga yan dubu dubu a gabana sai in zauna in zuwa sai ina kwana ina da jiya kan ce yaya ko ba ba zai yiwu ba ka je ka samu asabe ku daidaita dama saboda kai ta kiyin aure kwana kwanan nan a bikin nan ko na ji sanyi a raina Ayyuba, abin da nake gani karka sannan ki maganar iyayen Ka sa su su fushi da kai. taso salim ku je ku daidaita da da asabe a san abin da ake ciki in dai ana son zuciya ta ke sanyi da Allah ki hakuri hajiya to Allah ya da abin da kike so shi ba ku san abin da kuke ciki hajiya sai hakuri yanzu ake yin za a yi ayyuka ani hajiya ban san yadda za a yi mahaifiyata dai ta dage lalle lalle kira wata mata amma a gaskiya ayuba ba na so kai wa mai biya kishiya hajiya na san da ke magana mahaifiyar ta to ko ne je gurin ta ya bara ba ke gudun tonon fili ne a ke firin ne ke ne sannan ya Allah fitawa mm, ka dan da ban ya kuri da ta ko fara ko ya kin san da ma an ce tiran yin jiran rayu duk abin da ya faru ka ne daga ubangiji kuma karki ma da ma an ce mata mutum kamar haka ne to ni abin da ke so da ke mm. lalata masu in kika je gidana kirki mamu biyu hannu biyu da Allah ba wani tashin hankali ko lafiya da ke da ita amma ba ya kaji in ka takare mu zan takare ta in ka bar mu zauna lafiya za mu zauna lafiya nan ka da ta ku dan ka san bayan da abu ka san eh, mun a da ta da ina da garanti akan ta za da ai eh, ka da kai mun san ba ko ga yara gida eh,

ku yi zaman lafiya inda shi ma hankalinsa zai kwanta ya je nemo muku abin da za ku sa a bakin ku kin ji ko Allah ya sa a yi da mu kai na ji daɗi a sabe ana ji daɗi wallahi tsaya a hana a a ba a yi haka ba tsaya a fito Ah, Don Allah, kun burge ni wallahi. kayan faɗa kike wallahi wallahi an yi baka isa ba ayuba ba ka isa ba ka mutu da kulkin na kai wallahi ayuba ba za ta taɓa zuwa ba kulkin da ce na yi ta ce ƙara aure zan tsalle kin gaya ta mutum na yanki furci kuma magana aure zan gaya miki gaskiya ba gudu ba da baya san da za ki zama ba idan kare ina ki lafi ki ban min gida kaki ayu da ka ni amma ka san ayyuka duk a zaman aure na duniya tsawon shekarun da muka yi ba tsawon zaman mu na aure ayyuka ka san ma maka ladabi har da kafa amma ayyuka ka san a duniya da ya ka samu ta mutum da za ta maka madafi wanda na maka da biyayya ko ayyuka to amma wallahi wallahi ayyuka ayyuka ni ce an gudu wanda ba a sani a kwanan kuma ne ke mafi biyayya